وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي عذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na alhamis daren juma'a 26 ga watan zulqa'ada hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da sha hudu ga watan mayu shekara ta dubu biyu da da miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba talatin da tara yakubu avenue daura daga ladima road angwari mijiyar kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka alfiqhul akbar na imamu abu hanifa nu'man bin thabit al-kufi wanda aka haife shi shekara ta tamanin bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rasu shekara ta ɗari da hamsin bayan hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina a jerin gwanon karatun wannan littafi wannan shine majalisi na shida. za mu tashi a daidai gabar da malam yake cewa shafa'atul anbiya'i wal mizan wal haub ceton annabawa mu a aqidan mu ta sunna wal jama'a mun yadda da ceton annabawa ji imamu abu hanifa yake ƙara tabbatar maka da aqidan Ali sunnati wal jama'a wal mizan kuma mun yarda da ma'auni wanda za a auna ayyukan bayin Allah kyawawa da munana kuma kiffatani wato skeli na lahira guda biyu ne kamar yadda aka san skeli a duniya sai dai skeli na Allah ya sha daban da skeli na ɗan adam keli na ɗan adam mai nauyi shi yake ƙasa mara nauyi sai ina sama shi kuwa na lahira na Allah mai nauyi shi ke sama mara nauyi sai ya ƙasa ina aka gano wannan shi ne a hadisin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam hadisin da malaman tauhidi suke kira hadisul bitaqa hadisin da imamu ahmad ya rawaito a cikin musnadinsa da isnadi ingantacce hadisin amru dan as manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yace wani mutumi ne za a zo da shi gaban Allah lam ya'mal khairan qat tunda yake bai taba aikata alkhairi ba sai dai bai taba shirka ba malaman tauhidi suna zuwa da hadisin ababun falalan tauhidi shi bai taba shirka ba amma saban Allah iya ganinka ya yi ta amma har ya koma ga Allah bai taba shirka ba la karama wala babba da ya zo gaban Allah manzan Allah ya ce aka fito mai da tis'atan wa sijillan aka fito mai da fayil na saban allansa guda 99 kullu sijillin majal basar kowane fayil guda daya iya ganinka to a haka har guda 99 sai Allah ya masa tambaya duk wannan aikin naka ne ko akwai kaji da mala'iku na suka zalunce ka yace a'a akwai wani abin da ba kai kai ba aka ce kai kai ya ce ya Allah duk shi yayi mala'ikuna sun cuce ka ya ce wa Allah a'a ba a cuce shi ba duk abin da ke cikin fayil ɗin nan ya yadda nasa ne sai Allah ya ce inna laka alaina ahadun la tuzlamul yau kana da alkawali tsakaninmu da kai ba zan zalunce ka ba fa'amara bibi faƙatin sai Allah ya ce a fito mai da ID card maktubun alaiha la ilaha illallah kan wannan aibita ɗin akwai kalmar la ilaha illallah a ciki ita ce imaninsa shi ne tauhidin da ya yi sai ya kalli Allah ya kalli wannan wato aibita ɗin sai ce to me wannan za ta yi in aka kwatanta ta da sabon Allah na wanda kowane guda ɗaya iya gani kuma guda 99 ai ba ba abin da zai min Allah ce mm, mm, ba za mu zalunce ka ba a gwada wannan shine aikin ka kawai da ne a duniya Maza Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana daura wannan kalmar la ilaha illallah akan sikeli famalat bihinna la ilaha fa qashat bihinna sai la ilaha ta daga su sai zama la ilaha na sama ita kuma ta yi ƙasa. dalilin haka Allah ya gafarta mai shigar da shi aljanna kaga falalan tauhidi ya shigar da shi ina aljanna to malaman tauhidi shine suke kiran hadisin hadithul bisaqa hadisin dake magana akan wato ID card to akwai mizani shine ma'auni guda biyu wal da kuma tafki na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine al-kautsara Allah ce inna a'tainaka al-kautsar salli li rabbika wanhar inna sha'ni'aka huwa al-abtar to wannan al-kautsaran manzon Allah ce naharun fil janna a'tanihi Allahu azza wa jalla wani tafki ne a cikin aljanna Allah ya bani ni manzan Allah ni da al'ummata ma'uhu abyadu min laban ruwan wannan tafkin yafi nono fari yafi nono haske wa ahla min al-asal yafi zuma zaƙi ɗanɗano sai ya ce turuhu masiratu shaharin tsawon wannan tafkin tafiyan wata daya wa arduhu masiratu shahrin fadin wannan tafkin tafiyan wata daya wa kizanuhu wa fi riwayatin yace kofunan da ake shan ruwan da shi ka adadin nujumu fi sama kamar adadin taurari da ke sararin samaniya man shariba minhu ka'san lam yadma fihi abada duk wanda ya sha kofi daya na alkausara har abada ba zai ƙara jin kishin ruwa ba manzala sai ce layuzadanna aqwaman min ummati duka ji illan bid'a ya ce zan ga an kada wasu mutane a cikin al'ummata ga alaman alwalarsu cewa sun yi alwala suna sallah fa'aƙulu lil mala'ika manzala ce sai na cewa mala'iku halummu ilayya ha'ula imin ummati ku dawo da su waje na mana wa'annan ayi al'ummata ce nefa za a kada su a cire su daga cikin al'ummata wanda muke tare a lokacin sai manzan Allah ya ce sai mala'iku su biyo su ce a tadiri mallabi a hajjatu wai shin ka san me suka kirkiro bayan ka duniya sai su ce manzan Allah wa baddalu sun canza addinin ba yanda ka koya musu ba kuma sun juya shi ba da ka karantar da su ba sai manzan Allah ce fa aqulu suhqan suhqan ai burdan bu'dan sai in ce a tafi da su a nisantar da su a nisantar da su kaji illar bid'a tana hada mutum ne shan alkautara ko kuma an je makabarta an kawo gawa kuna ta a wurin kuma kun ce ina ɗaya na alkautara Allah ya shayi da shi alkautara kuma wannan karatun da kuke bid'a ne ba shi maza Allah ce ayi ba a karanta masa tahiya zuwa bakin salihina sha ɗaiɗai ko sannan a karanta masa ƙulwar lahu sha ɗaiɗai sannan a karanta masa farake da nasu sha ɗaiɗai sannan a karanta masa ayatul kursi sa ɗaiɗai duk wannan fa maganar a cikin minti ɗaya aka faɗe ta to don Allah in za a karanta wannan ya sha yan kusan awa ɗaya wurin haka ne to amma ana gama kuma sai ka ji an ce to kaza kaza kaza in ka ce a ba haka manzo Allah ya karantar ba ga yanda manzo sai ce ka ci kada a yi wa mamaci addu'a a duk duniya ba wanda ya kai manzan Allah daraja kuma babu mutumin da in yi addu'a ba a bukatar nabiyinsa kamar wa manzo Allah amma shi fa da kansa zai zo makabarta gagawa an kawo amma sai ce wa sabai kowa ya addu'a dan Allah in manzo Allah ya maka addu'a kana bukatar na wani kuma amma sai ya ce kowa ya yi saboda haka Allah ya ce ya koyar da shi ya karantar da al'umma kai kuma ka ce a'a dole sai malam ne zai ja adda in ba a yi haka ba ai ba shugabanci to in shi in wannan ne shugabanci manza Allah ya kore wa kansa shugabanci kenan Don ka ce kowa ya yi ya kore maka shugabanci ya kore ba Allah ka shi da mu to wannan aƙidar mu ce ta ahlus sunna inji malam Abu Hanifa yake karantar da mu yace wallahu ta'ala mutafaddilun ala ibadihi Allah madaukaki mai falala ne ga bayinsa adilun ne adalci qad yu'ti min as-sawabi adhafa ma yastawjibahu al-'abd yana iya bada lada abu'afa ma yastawjibahu al-'abd ninkin ba ninkin abinda bawa ya cancanta na lada kai wani aiki kyakkyawa guda daya in Allah ya ga dama wannan aikin guda ɗaya kawai sai baka ladan da zai kai ka aljanna kuma ba wanda ya sai ce me yasa ya maka haka ana ganewa to shi ta Allah baka mai shi shigi a cikin al'amarinsa in ya tashi gwargwadon yanda niyyarka take da kyautatawa da manufarka haka Allah zai baka lada a kai. idan niyyarka tsaftatacciya ce kuma Allah ka nufa kuma ka kyautata sai Allah ya ya maka lada fiye da yanda kake tsammani wani fata wannan ke na ya samu aljanna akwai sahabin da bako ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yi. kuma ranar manzan Allah ba abinci a gidansa shi ma wannan sahabin abincin da yake da shi da shi kaɗai da shi da matansa ne za su iya ci da ya ga yanayin manza Allah don kada manza Allah ya takuru sai ce ya ma'aikin Allah wannan liyafar a kai kaina take a bar min bakon nawa ne ya ɗauki bako ya tafi da shi gida yana tafiya da shi gida ya gaya wa matarsa ya ce wannan bakon annabi ne sallallahu alaihi wasallam kaga kenan wato ba karamin mutum bane bakon manzo Allah ai tamkar kaiwa manzo Allah hidima ne ko lokacin ba a wajabta ayar hijabi bai ɗauka ba sai ya ce wa matarsa yanda zamu yi ni da ke muka zo cin abinci a gabansa muna ci tare in na yi loma ɗaya ki loma ɗaya shi ma zai yi zan kashe a ci balbal sai mu ga sai yi kamar ya mutu ne sai mu ci ni ba zan ci ba ke ma kake ci amma ni zan dinga zira hannuna a ciki ina ɗan taɓa hannunsa saboda ya gane kamar muna ci tare muna labari har ya ci ya koshi ni da ke mu zauna yunwa ta ce ta aminci ya yi haka ba wanda ya san wannan sai Allah da ya halice shi gari na wayewa yana zuwa wurin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam manzan Allah ce mai Allah ya ji daɗin aikin da kai da kai da matarka an ba ku aljanna kaga abu afan kenan ko? ya rukanya mai ninkin ba ninkin koi kaga aiki daya ya shiga da shi ne kaga har ya mutu ko da bai yi wani aiki a duniya ba confirm shi dan aljanna ne shi sa Allah baka mai shi shi to ya kamata kai a matsayin ka na bawa ka gane wannan karatun aiki guda ɗaya kaɗai za ka iya yi in Allah ya karɓa zai iya rubanya maka ladan da za ka samu aljanna To shi sa kakkare na aikin alkhairi ka ce na yi wannan aiki ke na a'a in dai aikin alkhairi ne baka san ta wani dalilin zaka samu aljanna ba a wannan misalin ɗaya kenan ko misali na biyu hadisin da imam muslim ya rawaito wani mutumi wannan karatu ne ga mawadata na musamman ka san wani bai yi tunanin in kana ba da rance za ka iya samun aljanna da rancen ba ana ganewa saboda haka bature ya ce in ka ba da rance ka nemi intanet kwa ne ya za ka ajiye kuɗi miliyan kaza har ya kai lokaci kaza kaga dole you need an interest manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa kana yuqadi an-nas yataqadi an-nas yana ba mutane rance in ya tura yaransa karban kudin sai ce khudh ma yasur watruk ma asur la'alla Allah yatajawazu 'anna in ya ya tura yaran sai ce ku je wanda yake da kuɗi ku karɓa wanda ya ce ba yi da shi ku ɗaga mai kafa ni ma ina fatan Allah ya ɗaga min kafa amma wannan mutumin bai ɗaga aikin alkhairi ba fa shi yana da kuɗi in ya ba da rance in ya tura yaransa karɓan rancen sai ce wanda yake da shi in kun je kun tambaye shi in ya ba ku ku karɓa wanda ya ce babu kar ku ce mai komai ku kyale shi ni ma ina fatan Allah ya ɗaga min kafa da ya mutu sai Allah ya ce kana da wani aiki na alkhairi ya zo gaban Allah a lahira sai ce shi gaskiya bai san wani aikin da yake yi a duniya na alkhairi ba sai dai guda ɗaya sai Allah ya ce menene sai ce ni ina ba da rance ina da kuɗi in na ba abokaina na kasuwanci kuma makwabta na rancen kuɗi in na tura yara na su je su karɓo nakan ce musu wanda yake da shi in kuka tambaye shi ya ba ku karɓa wanda ya ce babu kakku ce mai ufan ku ƙyale shi ina fatan nima Allah ya ɗaga min kafa sai Allah ce kai ma ka tafi na ɗaga maka kafa na shigar da kai aljanna shine misalin da Imam Abu Hanifa yake so ka gane a wannan qad yu'ti min as-sawabi adhafa ma ma al-'abd Allah yana iya bada lada ninkin ba ninkin abinda ya wajabta na bawa ya samu na lada sai Allah kaga wannan ayi Allah ya rubanya mai kaga abu guda ɗaya yi amma kuma ya zama mai sanadiyar shigarsa ina aljanna kuma mutane da yawa ba su san cewa in ka ba da rance ka daga kafa kai ma Allah zai musanya maka mafi alkhairi zai iya daga maka kafa shine fa in kana zu usratin fa tun ila maisara idan mutum yana cikin kunci ne kuncin ne yasa ya roka har a bashi rance ko sai Allah ce ka ɗaga mai kafa zuwa lokacin da Allah ya masa buɗi. to kai ma yanda ka ɗaga mai kai ma Allah zai ɗaga maka a duniya da lahira to amma mutane da yawa ba san wannan ba kaga anan ne banki ke tatsanka kana cikin kunci ne fa ko dolan ce ta sa ka je kai ma ko sannan kuma su ce ne sai a ɗaura maka wani interest ya za a yi su kuma nasu yi albarkar ana gane karatun su kuma a lokacin za su tatse ka to ta ina za su yi albarka kuma a shi sa alaƙi ne musu ba ana ganewa to kaga kai ma da kake da wadata kakka yi tunani don ka ba wani kuɗi rance ba za ka samu lada ba ai ka yassare masa ne ko to da ka yassare masa kuma ka ɗaga masa kafa to babu sakamakon da kai kuma Allah zai maka sai ne sai maka aljanna musamman a kwanakin nan da za shiga kwanaki goma nan da za shiga nan da kwana hudu ko kwana biyar masu zuwa duk duniya babu inda Allah ke son aikin alkhairi kamar wannan kwanaki guda goma kaga dai ramalana na da falalarta ko to na malana ranka ta kabdinta wata daya wallahi bai kai darajar kwanaki goma nan ba a wurin Allah sallan da kai a watan ramalana bai kai sallan da za ka yi a kwanaki goma nan ba sadakar da kai a ramalana bai kai sadakar da za ka yi a kwanaki goma nan ba taimakon da za ka yi a ramalana bai kai taimakon da za ka yi a kwanaki goma nan ba ana ganewa sadakar da yi na abinci a lokacin ramalana ya za ka gama wadata ana fito da ko buhu-buhu ana taimako ana ba da abincin shinkafa ana to wanda za ka yi a kwanaki goma nan ya fi lada a wurin Allah kan wanda yi a goma a ramalana ko goma karshen ramalana to amma mutane sun fi ganin na ramalana ba sa ganin wannan saboda wasu sabbalar da ke ciki ba manzo Allah kira shi afdalu ayyamid duniya shi ne kwanakin da suka fi kowane kwanaki daraja a duniya a wurin Allah to amma mutane da yawa ba su ne ba ina fata an gane to ga a gwargwajen wadatar da Allah ya maka Shi ne a ce alal akalla ka ajiya tirela guda daya na shinkafa tirela guda daya na masara tirela guda daya na gero tirela guda ɗaya na samon bita tirela guda ɗaya na taliya tirela guda ɗaya na makaroni tirela guda ɗaya na kuskus ko sai ka ajiye tirela guda ɗaya na rago ana gane karatun sai ka kasa shi kai ta badawa ladan da za ka samu wallahi ko wanda ya je sau ba zai kai ka samu ladan wannan ba ana ganewa sannan jirgin da za ka samu da budin da za ka samu a gaba wayo wallahi ba za ka gane ba to amma wani za ka ga ya ce shi zai tafi saudiya zai je international ga international a gidanka kaki yana fata an gane wani kai da ka je international misali wanda ya yi wannan sai ya fi ka samun lada kai da ka je aikin hajji saboda ka yi taimako a lokacin da mutane suke da ne bukatan taimako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man yassara an duk wanda ya buɗawa wa wanda ya shiga cikin kunci yassara Allah lahu fi dunya wal akhirah kai ma Allah zai yassare maka duniya da lahira to kaga irin wannan kaga mutane suna buƙatar sanin sa to shine Abu Anifa yake kara karantar da kai dan ka gane wannan karatun da kyau Allah zai ba ka lada ninkin ba shine wallahu yudha'ifu liman yasha'u Allah yana rufanya wa wanda ya ga dama a wajen samun lada to kai kokari karibaci wannan lokacin an gane har ma ya zama ɗabi'an mawadatanmu a lokacin ramalana galiban suke zakka galiban a lokacin ramalana zaka ga suke zakka to kaga a wa'annan kwanaki guda goma irin ladan da za ka kwasa a wurin Allah Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi mutumin da ya ɗauki kuɗinsa misali in ka maka saboda ka fi ganewa biliyan ɗaya ka mallaka a duniya sai ka ɗauki wannan biliyan ɗin sai ka tafi da shi yaƙi kuma yaƙin jihadi na ba na siyasa ba ba na kuma ƙabilanci ba ba na abin nan ba a'a ka je jihadi don ɗaukaka karman Allah sai ka ce biliyan ɗin nan ranka takab ka kwashe shi ka tafi da shi yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ka tafi yakin kuɗin 1 biliyan ya ƙare a wajen sponsorship ɗin da kake wa yakin ya ƙare, kai ma baka dawo ba ranka ya tafi ko ka ga karamin ba karamin bajinta kai ba ko to manzo Allah ya ce wanda hidimar da za ka yi a kwanaki goma nan ya fi wanda ya wancan ina fata an gane karatun ko ba gane ba an fahimci sakon ko ba gane ba wanda ya dauki biliyan daya ya kai ta wajen yaki da kansa da dukiyar tagaran ta kam abin da mallaka kenan ya tafi da biliyan ɗin biliyan ɗin ya ƙare shi ma aka kashe shi a wajen yaki ko to abinda da za ka yi a kwanaki goma nan na sadaka ya fi wancan mutumin da ya je wannan hidimar an gane ko ba gane sakona ba alhaji usman na ga kana ta danyen hakaka kamar baka gane karatun ba kwanaki goma nan da za mu shiga na wannan watan da za mu shiga na zilhijja an gane ranar litinin ke eh. an gane kwanaki goma nan da za mu shiga hidiman duk wani alkhairi da za ka yi a ramalana ba ana ta alkhairai ba to wani a kwanaki goma nan duk alkhairin da kai a ramadan in ka yi shi a wannan kwanaki goma Allah ya fi son a akan wanda kai a ramadan haka manzo Allah ya ce ma min ayyamin al'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi ayyam al yace babu wani aiki a duniya wanda ayyuka nagartattu Allah ya fi son su kaman kwanaki goma nan sahabbai sai abin ya musu bambara kwai suka ce walal jihadu fi sabilillah ko jihadi ne manzo Allah ce walal jihadu fi sabilillah yace ko jihadi ne bai kai shi ba a wurin Allah sai ce illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji bi zalika min shay yace sai mutumin da ya fita jihadi da dukiyarsa rankata kaf da kansa kuma bai dawo da kuɗe ba ba ba dukiyar ba ran shine wanda zai yi daidai da kai akan naira ɗaya da kaciyar a ranar ƙaramin aiki ne? to amma kaga mutane da yawa ba su san wannan karatun ba wancan suka fi sani na ramalana za ka ga ana ta gogoriyo ko ana kawo shinkafa ana rabawa talakawa ana kyautan suga ana to sugan da za ka ba da a kwanaki goma nan ya fi wanda kai a na ramalana Allah ya fi san su an ne? to kaga gurgudun wadatar da Allah ya baka gurgudun yadda zaka kasa saboda mutane suna cikin bukata akwai wanda in ka ba su shinkafa shine damuwarsa a lokacin an gane akwai wanda in ka ba shi taliya shine damuwarsa akwai wanda ka ba sa makaroni shine damuwarsa akwai wanda in ka ba shi kuskus shine damuwarsa akwai wanda kuma in ka ba shi kudi shine bukatarsa akwai wanda kuma bukatarsa rago kowa da bukatarsa a wannan lokacin sannan akwai wanda suna kwance a asibiti suna bukatan kuɗin biyan magani da sauransu akwai kuma wa'anda a'a 'ya'yansu na makaranta kuɗin da za su biya na makarantar yaron ya kusa gama babu shi ne damuwarsa a duniya yanzu to kaga wannan biyanar akwai wanda a'a shi damuwarsa kuɗin haya yana so ya biya kudin haya ba yi da kudin da zai biya yanzu yana cikin kunci yana cikin tsoro kada a wulakanta ki kaga duk wannan mutane ba sa fahimta an gane sai ya a ce abinci abinci ai ba abinci kadai bane saboda kowa da irin bukatarsa to in kai haka to Allah kadai ya san kirin darajar da zaka samu a wajen Allah to mutane da yawa ba san wannan karatun ba to shine Abu Hanifa yake karantar da mu a wannan gabar yace Allah na rubanya lada sama da abin da kai ninkin ba ninki shine Allah ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana rubanya lada ga wanda ya ga dama to musamman ma a kwanakin goman nan ana ganewa saboda haka gwargwadon yanda mutum ya buɗe kwakwalwarsa kai ma gwargwadon yanda zaka ga kai ma Allah ya buɗa maka ta inda baka taba tsammani ba wani kawai kuka ɗaya da za ka sa shi na farin ciki sai ka ga wata damuwa ta rayuwarka wanda ka yi shekara ashirin ko talatin kana neman da za ka warware ta ya gagara ta wannan dalilin kai kuma sai Allah warware maka saboda ta kwarin yi mai damuwarsa a duniya ai ma sai Allah ya kwarin yi maka duniyarka da lahira wani kyautan da farin cikin da za ka samu wani kila a gidanka Allah ya jarace ka da wani ɗa ko ɗaya tana baka wahala ko yana baka wahala wannan mutumin shi kuma iya damuwarsa a duniya wannan abin sai ce malam yadda ka faranta min rai Allah ya cire maka ka duniya kai kuma damuwarka shine wannan yaron ce nan kaka ya zo daidai sai kaga Allah ya warware maka mutane da yawa ba sa gane wannan karatun Allah ka shirye da mu shine sai malam Abu Hanifa ya ce wa qad yu'aqibu 'ala 'adlan minhu Allah yana iya ukuba a kan laifi guda ɗaya kuma adalci ne daga Allah laifi guda ɗaya kawai mutum zai yi sai Allah ya fushi da shi shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal insana wato innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yulqi laha balan mutum yana iya faɗin kalma guda ɗaya bai damu da ita ba yana ganin ba wani abu bane sai ta dace da fushin Allah ta dalilin kalmar nan Allah ya jefa shi wuta ka kalma guda ɗaya ne ko haka kuma mutum zai iya kalma guda ɗaya bai ɗauke ta komai ba kuma kalma ce mai kyau sai ta dace da yardan Allah ta wannan kalmar guda ɗaya sai Allah ya da shi har ya mutu Allah ba zai taɓa sa ya yi wani abin da zai sa Allah ya fushi da shi ba kuma a ga wannan ana ƙoƙarin a saita bakinka da kuma aikinka kakka ga ah, ka kasa wani zai ce to ai Allahu gafurur rahim ai shadidul iqab kuma an gane kada shi dan ya rude ka ai Allahu ghafurur rahim ba komai astaghfirullah kuma yayi a'a kai ta tsantsan saboda baka sani ba ta dalilin wannan zaka fada cikin fushin Allah baka sani ba sahabi ne aka yi maganin bajintansa a wajen yaki sai manzala ce ai dan wuta ne sai abin yayi musu bambara kai kaga dai a wajen yaki ne ko wani sahabi ya ce tun da na ji manzan Allah ya ce ɗan wuta ne sai na dinga bibiyan wannan sahabin aka ce dan wuta ne ya ce yana ta bibiyansa yana ta bibiyansa a wajen yaƙi ya kai ma wani mushiriki sara sai mushirikin ya doje daga sarar shi kuma tsaye tsayi sai mushirikin ya sare sa shi yana ganin gwarzo ne sadauki ne ya za a yi irin wannan kusakin ya sare shi sai bakin ciki tun da wannan har ya iya jimin ciwo kawai sai caka takobinsa a ƙasa sai sa sa cikinsa sai ya danna kaga ya kashe ne kansa da ne kansa an gane kaga wannan za ka gaya ba wani abu bane ko to amma wannan aikin da yayi yi sai Allah ya fushi da shi sai ce sai Allah ya masa ukuba a shigar da shi aljanna bari a mai ukuba saboda wannan laifin sahabin da ya biyo bayan sai yake sa yana zuwa sai ce ya rasulullah sadaqta wa barar yace kai gaskiya kuma ka barranta sai ce ya ma'aikin Allah wannan mutumin da kace dan wuta ne tun da kace dan wuta ne na biyan bibiyan al'amarinsa a wajen yakin nan ga abin da yayi kaga abu ɗaya yayi Allah ya fushi da shi kana ganewa to kada ka rena laifi ai a a saboda baka sani ba zai yi daidai da lokacin Allah ya fushi kuma da kai kuna ganewa to shine Abu Hanifa ya faɗi wannan magana kuma in Allah ya maka ukuba wannan da adalci akan zunubi guda daya sai Allah ya maka ukuba zunubi guda daya kawai sai Allah ya ma mutum ukuba kuma in yawa mutum ukuba akai adalci ne Allah yayi wa qad ya'fu fadlan minhu kuma in ya ga dama zai iya maka afuwa da wannan zunubin saboda inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah baya gafartawa in an yi tarayya da shi amma duk zunubin da kai haka ba yana gafartawa wanda ya ga dama Allah yana yafe wa wanda ya ga dama yayi laifin ya tantance ukuba amma Allah ce na yafe maka ga hadisin Abu Sa'id al-Khudri mutum ne yayi zunubi shi kansa saboda zunubin yayi yawa bai san adadin zunubin ba ya gaya wa 'ya'yansa ya ce kai in na mutu fa ku kona ni ya ce in kuka kona ni ta ku tattara tokar ku yada ta a iska saboda in Allah ya kama ni zai min azabar da bai taba yi ma wani taliki ba kaga ya yadda shi mai zunubi ne ko da ya mutu sai 'ya'yan suka kona gawar suka tara tokar suka yada a iska sai Allah ce kun fakana sai ya haɗe ku duba Allah Allah Allah ne rahimun sai ce ma hamalaka ala zalika ya abdi Allah fa ya san dalili amma yana so ya ji uzurin a bakinsa ya ce bawa na da kai wannan abu me yasa kai sai ce min shiddati khawfika ya rab ina tsananin jin tsoron haduwa ta da kai ne yasa nace abin haka sai Allah ce ghafartu laka na yafe maka kuma aka shigar da shi aljanna kaga Allah kenan ko la yusalu amma yaf'alu wa hum yus'alun shi imam abu hanifa ya ce wannan wa kad ya'fu fadlan minhu yana iya yafewa falala ce daga Allah wa shafa'atul anbiya'i ceton annabawa alaihi musallam haqqun gaskiya ne saboda manzo Allah ce annabi uh, ko annabiyuna annabawa suna da ne lahumu shafa'a inda Allah suna da ceto a wurin Allah ranar tashin alkiyama annaba za su yi mala'iku za su yi bayan Allah za su yi ƙur'ani zai yi azumi zai yi sannan manzan Allah zai yi sannan kankat Allah sai yi gaba kiɗa ya yi kamfata ya shigar da su aljanna ya ƙara kamfatowa ya shigar da su aljanna ana ganewa to shine annaba kowane annabi Allah ya ba shi dama ya yi ceto dukkan annabawan Allah za su yi ceto kuma wajibi ne ka yadda saboda manzan Allah ya gaya mana cewa annaba za su yi ceto sai cewa shafa'atun nabi sallallahu alaihi wasallam lil mu'minina da kuma ceton da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai yi ga mu'minai muznibina masu saban Allah wali ahlil kaba'ir da kuma wa'anda suka yi kaba'irai manya-manyan zunubai minhum daga cikin bayin Allah al mustawjibina al-iqab wanda sun cancanci Allah ya musu ukuba haqqun wannan gaskiya ne sabitin kuma tabbatacce ne saboda manzo Allah zai yi Allah zai bashi dama ya ceto al'ummansa a cesa har Allah ya ce mai ka duba a cikin al'ummanka wanda akwai daidai da ƙwayan zarra na imani a zuciyarsa ka cece shi daga wuta ya shigo aljanna an gane in an gaba kowa ya gama ceto sura nawa sai na sura na rabbul izzati shi kuma sai ya ceto yayi kamfata kawai kamfata Allah zai yi ya kamfato a kamfata a kamfata haka a ta shigar da su aljanna an gane wanda ya rage na karshe daga shi ba kowa mutum ɗaya ne wanda zai nema a wurin Allah a cire shi ma daga wuce kawai shi baya ma so a kai shi aljanna kawai dai a cire shi a wuce an cire shi a wuce shikenan ba zai roki Allah komai ba Allah cire shi in tafiya ta yi tafiya ce Allah dan matsar da ni mana Allah ce ai kai ce kawai ya ce a dan kara da ni gaba Allah ce to an ƙara da kai gaba in ya ƙara gaba ya ce to ya Allah ko da bakin aljanna ne mana kai ni Allah ce kai ka ce in na kai ka ba za ka ƙara ya ce eh, in dai an kai ni bakin aljanna ba zan ƙara roƙa ba haka kai shi can sai ya ce rabbi adkhilni aljanna ya Allah a shigar da ni aljanna mana sai Allah ce bawa na kenan ba kai ka ce in na kai ka bakin aljanna ba ya ce in dai an banna na shiga ba zan ƙara roƙo ba sai ba Allah ce to shiga ya shiga aljannan sai manzala ce khuyyila ilaihi annaha mal'a sai aka raya mai fa aljannan fa ta cika makil din da je sai a wannan gidan wani ne in ya je nan sai a sai ce arab ya rab inna an-nas kad akhadhu bi akhazatihi ya Allah ko ya rike aljannan sa ni yanzu na shiga bani da sai Allah ce mai aturidu mulkun mithla mulki mulukid dunya kana so a baka irin mulkin sarakan duniya sai ce iya rab eh, ya Allah yana so sai Allah ce zalika laka wa mithluhu wa mithluhu mithla dunya ashru marratin yace na baka kwatan kwatin sa na ƙara ma na ƙara ma na ƙara ma kai na baka aljanna ne kamar duniya guda goma sai ce wallahi ma u'ti adu mithla ma u'tituhu ana ya rantse da Allah shi ba wanda yake da aljanna irin tasa sai Allah ya ce wa annabi Musa hadha adna ahlal jannati manzila a cikin yan aljanna wannan shine fi kowa kankanta aljanna shine wanda aka bashi duniya guda goma sa to ka wannan ma sai da remediya kuma remediya ta shine last batch to ka tambaya in wanda ya shiga direct entry ba yaya aljanna za ta kasance ya Allah kada ka haramta mana shiga aljanna sai ce wa waznul a'mali bil mizani yawmal kiyama da kuma ma'auni na ayyuka wanda ake yi da skeli ranar tashin kiyama haƙun gaskiya ne sai ce wa haubun nabi sallallahu alaihi wasallam haƙun haka tafkin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne shine alkautara saboda yanayin lokaci a wannan gaban zamu da sa'aya Allah muke roƙo ya ba mu iko bibatan wannan dama da ya ba mu ya kuma karɓa mana ayyukanmu na alkhairi in akwai tambaya za mu amsa an babu za mu taƙaita a cikin karatun da muke wa alaikum salam na'am kowane annabi da zai ceto ai Allah ne zai bada izinin ceton kuma bayan Allah ma da za su ceta su ma Allah ne zai bada izinin wanda za ce abdullahi zo ka ceci wane kai da za ka yi ceton sai Allah ya zaɓe ka wanda ma za a ceta sai Allah ya ce ka ceci wane ana ganewa shine wa kam min malakin fi samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda dole da wanda zai yi ceta da wannan za a ceta sai Allah ya zabe shi kuma ya yarda Allah ya samu dace na'am na'am su ma za su yi ceto Mu mumine za su yi a na yi bayanin mana kai kana ina na? e za a wannan za a yi na fuka misali hankalinka ne nesa a wato za a ceci muminai masu saban Allah wa'anda sun cancanci uku ba na Allah Allah zai ce a ceci wa'annan sannan akwai bayan Allah nagartattu wanda su 'yan aljanna ne su ma za a ce su yi ceto an gane? yawa shi ne نعم ايه ايه ايه ايه ko daman ne kudi kare ne zai shiga aljanna ko aljanna na masu kudi ne kawai ha kai ma ka iya abin nan gwargwadon abin da Allah ya baka kai ce wai sai wai ka san abin da ke cutar ɗan Najeriya fa kenan shi taimako kawai mai kuɗi ke yi shi talaka bai da abin da zai yi taimako da shi ai gwargwadon yanda li yunfiqu bu sa'atin min sa'ati Allah ya ce mawadaci ya ciyar gwargwadon wadatar da Allah ya basa wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah wanda aka kuntata masa arzikinsa talaka ne to gwargwadon talaucinsa ya ciyar gwargwadon yanda yake da shi misali kai kana da mata Kawai abokinka ta zuru ne bai da mata za ka yi cewa da Allah ki dinga tsawa na abinci ko? kaga ai ka taimake shi ka gane? yawa gwargwadon abin da kake da shi na talauci kai kakkace awa sai an yawa sai dai masu kudi a kowa ya yi gwargwadon iko Allah kuma zai karba maka na'am eh kwanaki guda tara duk su ma ana azumin amma mutane da yawa karatun azumin kawai suka iya su kawai azumin kawai zai ka dace azumi tara amma alkhairin nan guda tara ya manta an gane su kawai azumin suka rike kowa ya iya azumi amma bai iya ciyarwa ba bai iya taimakawa ba bai iya kaza ba sai ka dace ai akwai an ce akwai azumi tara shi azumin kawai ya rike ya manta cewa banda azumin akwai taimako da azumi kowa ba yana azumi ba talaka na azumi ba mai kuɗi ma na azumi ba amma ba ana ciyarwa ba to shi ma a kwanakin nan ciyar wanda za ka yi a kwanaki goma nan ya fi wanda ka yi a na ramalana taimakon da za ka yi a kwanaki goma nan ya fi wanda ka yi a watan ramalana an gane ga a lokacin ramadana za ka ji an ce ga wasu marayu ne an taimaka musu wasu ka ji a ce a ga kayan sallah ko wani ya ce ga kaza ga wani ya ce ni zan bada kudin abincinsu wani ya ce zan siya musu kaji kaza to a haka babban sallah duka shi ma bal wanda ka yi a wannan kwanaki goma ya fi wanda ka yi na ramalana an gane har tilawa karatun da ka na tilawa kwanaki goma nan ya fi wanda ka yi a na ramalana sallah na filar da ka yi a kwanaki goma da za ka yi a kwanaki goma ya fi wanda ka yi a watan ramalana zakkan da za ka yi in akwai a kwanaki goma nan ya fi wanda kai a watan ramalana taimakon da za ka yi wa bayan Allah a kwanaki goma nan ya fi wanda kai a watan ramalana duk wani alkhairi da za ka yi ya fi na wannan a kwanaki goma nan shi yini ne ka ga ramalana goman karshe ne ya fi falala ko shi ne akwai daren ne lailatar kanta shi kuma dare ne to shi kuma wannan yini ne yini ne ba yini ne saboda haka kwanakin nan guda goma kakkai wasa da su a yi rige-rige da kai ɗan wani aikin alkhairi ka yi ƙoƙari ka yi amfani da su a wa'annan kwanaki amma za ka ga kowa za ka dace a yi azumi goma nan azumi goma nan goma nan shi azumi kawai ya sani amma bai san sauran aikin ba na'am eh na'am wa'annan su ne abin da nake so mu fahimta na'am dattijo نعم duka inda dai mabukata ne ka taimake su duka ya shiga har ciyar wanda za ka yi a gidanka ma ladan da za ka samu ya fi na wanda ka yi a ramalana komai za ka yi times times times haka Allah yake maka an gane? eh tajjudi ana tahajjud ne a goma nan Allah shirye ka wato suka na ce komai ya bi shi ne sai tunanin tahajjudi ba rabu eh ta tahajjud da dare ake yi a ai kiyamul layl yawa na. Na. eh Na. eh yara kanana suna ceton iyayensu wanda suka mutu ba su balaga ba ba haka manzo Allah ce ana ana ajje su a wajen annabi Ibrahim da matarsa Sara suna kulawa da su Ranan tashin kiyama Allah zai dawo da uban yaran da suka mutu an gane to shine manzo Allah ce za a ce mai je ka shiga aljanna in ya je bakin koba zai je shi ba zai shiga ba sai an kawo babansa da mamansa sai Allah ya tambayi mala'iku ina baban wannan yaron sai a ce ai gashi can za a kai shi wuta me ya kai shi wuta sai a ce saban Allah sai Allah ce a da shi ya ce alfarman wa ina maman a ce ita ma ga ta san saban Allah ya kai ta me ah, ya kai ta wuta sai Allah ce a dawo da su kaga yanzu sun ci alfarman wa sai a ce a shigar da su aljanna da su da yaran kaga sun yi hakuri kuma ya musu rana shi ne ai yasa ake cewa Allah ya sa ya zama ne ne ceto ga iyayensa idan bai balaga ba Allah ya sa mu dace abinda muka karanta daidai Allah ya karba wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana yadda Allah ya tara fuskokin mu a wannan wuri muna roƙon sa ya tara mu a cikin firdausil a'ala shugabannin da ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon sa ya sanya musu kaunan mu da bigen mu da tausayin mu ya kasi abin da zai amfane mu duniya da lahira duk abin da zai zama cutarwa gare mu da rayuwar mu da addinin mu Allah muke roƙo ya kame hannayen su kare ba su ikon aiwatar da shi mu kuma ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai saba dokansa ba Duk yanda zamani kai ga tsadar rayuwa ya Allah muna roƙonka karka haramta mana abin da zamu daudawa ne iyalan mu da shi mu taimakawa addinin mu mu taimakawa ɗan uwan mu mu taimakawa dangin mu mu taimakawa iyayenmu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa makwabtanmu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako akan mu gwargwadon iko ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zurriyarsa ya Allah yadda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arzikin wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da za mu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin matsayin ibada ka sa zama dalilin tsiran mu duniya da lahira wanda aka jarabce su a cikin mu da ƴaƴa kangararru Allah muke roƙo ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai kamar yadda suka bakanta musu rai mu kuma muna roƙonka ka azabta mu da ƴaƴa na gari wanda za su zama fitulu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah muna roƙonka da mu da masu kallon mu da sauraro duk lokacin da mutum mu ta zo ka ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya muna roƙonka ka sa fi dausul a'la ka zama makoma a gare gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin